Taron wanda za a shafe kwanaki biyu ana gudanarwa zai fara ne da yin bitar ayyukan cibiyar ta waskal na tsawon shekaru goma wato daga kafuwarta kawo yau kafin daga bisani mahalartan su tantauna akan sabbin hanyoyin da za su wa illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Profesa Harisu Muhammad shine shugaban kwamitin gudanarwar cibiyar waskal reshen Nijar. Mun yi zaman lome mun ka tantamna abubuwa wannan abubuwa da sun ka tattauna bisa kanta don dai a gyara abu a soya abu shi yasa sun ka kawo ta ga conseil d'administration kin babban hukuma da ya kamata ya doka abin da ya kamata don dai su aiki da waɗannan abubuwa da sun ka kikoyi can lome shi ya kamata yau mu diba Cibiyar mai kunshe da kasashe goma sha ɗaya na yankin Afirka ta yamma na aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'o'in gwamnatocin waɗannan kasashe ta hanyar rassanta da nufin shigar da matasa ga dangadan cikin yaƙi da canjin yanayi. Har ila yau ga Profesa Hasiru. Kowane kasa na da makaranta guda na doctorate da koko na master master biyu dai na makarantar ga sauran su na doctorate na masu jina yan doctor to najeriya da har da biyu har da lokal biyu duk abin da ya kamata bisa kan shauyin yanayi kuma su kwantanta ma gwamnatinsu abin da ya kamata gwamnati yi. Hakan ya sa gwamman ɗaliban da ke karantar kimiyyar yanayi da dubarun tunkarar illolin canjin yanayi ke halartar wannan taro ganin yadda tuni suka fara bullo da wasu hikimomin kare muhalli daga gurbata, wato fasahar samar da makamashi ta hanyar ruwa ko itace wanda ake kira hydrogen ver kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Hassan Ibrahim Tanimun ɗalibi a cibiyar waskar da ke jami'ar Abdulmuni. wannan hydrogen flaring da kuke gani abu ne mai haɗi sosai ana ma iya za a maida shi a abin da ake ce ma angre takin zamani kenan wannan kuma zai wani manoma kuma a wajen fannin canjin yanayi eh, za a rage amfani da abin da ake ce ma gawayi da fetur domin a samu fitar lantarki abubuwa ne na zamani kamar iska kamar ruwa ana amfani da su domin a samu wutar lantarki. Yaƙi da illolin canjin yanayi wani abu ne da a yau ya kamata matasan Afirka su mai da hankali a kansa saboda yadda abin ke ƙara zamewa wannan nahiya alƙaƙai. in ji Ruwamba Prefina wata ɗalibar jami'ar Burkina Faso. Ta ce Afirkawa mu ne baya wajen aikata abubuwan da ke gurɓata muhalli amma kuma mun fi kowa ɗanɗana kuɗar wannan matsala. Saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan al'amari da mahimmanci mu tunkare shi babu kama hannun yaro. Dalili kenan muke kiran gwamnatocin ƙasashenmu su ba mu goyon baya su tallafa mana domin akwai sabbin sabbin dabarun yaƙi da canjin yanayi. Kasar Jamus ce ke ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen tafiyar da cibiyar waskal a dukkan kasashen goma sha ɗaya mambobinta. To amma duk da haka taron na mai wata dama ce da mahalartan za su yi amfani da ita don tayar da gwamnatocinsu daga barci a kan maganar biyan kuɗaɗen tarbacen da ya kamata kowace ƙasa ta zuba a duk shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.